اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da titin zaga an gurgawan nama a wannan gari mai albarka na sakkwato a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke kuratun tafsiri a cikinsa cikin littafin التسهيل لعلوم التنزيل نمالا ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى الوكتي إرن ونن سافير أسبر يومنا أسبر ashirin da shida ga watan jumada al'akhira shekarar dubu da dari da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina wanda ya daidai ashirin da tara ga watan ɗaya na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu ila yau a cikin mukaddima a bangare na biyu na mukaddima da malam ya kawo mana ya raba mukaddima sa kashi biyu bangare na farko game da ulumul qur'an abin da shafi asbabun nuzul da nuzulul qur'an da nawasik wal mansub da sauransu bangare na biyu mala ya tattara kalimat na alqur'ani ya fassara mana su a wannan babi da nufin cewa in suka zo wurin da kike ba sai ya sake kawo su ba kuma domin ya takaita mana su kamar yadda ya faɗa kuma domin ya tawwaka su ga masu buƙatar haddace su kamar bayanin sa farko kuma ya ce zai kawo su a jerin hurufin hijaiya kuma haka ya kawo su kuma Allah ta'ala ya sara mana muka biyo su tiryan tiryan har yau za mu tashi harfin lam haka za mu ji kalmomi da malam ya kawo karkashin harfin lam tare da bayanan ma'anoninsu lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حرف اللام لبس الأمر أي خلقه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل ولبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل malam ya ce kalmar labasa da labisa kalmar ce guda amma ta saba dangane da istiqaqi labasa kuma kashi kama galibi filin da ke zuwa da fataha harfin madi madi ana nufin wasalin da ake ambatawa wasalin harfi na biyu kalma da ke da harfa uku kaman jalasa kaman eh, fariha kaman irin su eh, hasuna kaga wannan kalmomi na fi limadi kaga sun bambanta ga harafi na biyu wasalin harafi na biyu wannan an ce daraba kaga harafi na biyu na da fata wannan an ce alima kaga harafi na biyu na da kasra wancan an ce eh, hasuna kaga harafi zina da damma to waɗannan harufa su ke bambanta kaga kenan dangane da filin mazi ana samun bambancin harufa nau'i uku akwai mai fataha harafi na biyu akwai mai kasa kaman alima akwai mai damma kaman hasuna idan ka zo mu dare galibi wanda ya zo da kasra amma ni to zo mu dare sai a sauya wanda ke da fataha amma ni in zo mu dare sai koma kasra kaman zaraba kaga zaraba yana da fataha a maki zara yanda aka zo mu dari sai aka ce yad ribu kaga ba ta yadda rabu ba haka nan irin sa alima kaga alima na da kasra maji da aka zo mu dari sai sauya sai zama ya lamu kaga ba cewa ya alimu an gane yanda abin yake ko shi kuma mai damma amadi damma yake kiyayewa mu duk wanda ya zo da damma amadi to ba makawa ya zo da damma a mu gane ko to amma mai fataha a maji wanda ke da fataha yana zuwa ko dai ya zo da fataha ya ya zo da kasara wanda shine kiyasinsa ya zo eh, da raba ya ko koko ya zo da damma shi ke zuwa da damma sai ya samu misali kamar nasara yansuru katala ya kutulu kaga kenan mai maji yana zuwa da kasara yana zuwa kuma da zamma kuma yana zuwa da fataha wani lokacin zai zo da fataha amma yi kuma fataha dare an gane kamar irin su fataha sai a ce me yaftahu ka kama cewa yaftahu fataha taho. an gane ko kenan kun ga shi a da suke zuwa da fataha mazi kuma da fataha dare shi yasa mai fataha yana da nau'i uku idan ma ya zo da fataha to dare in sana zuwa da irin kowane irin wasali yana zuwa fataha taho, kaga fataha fataha yana zuwa garaba ya diribu kaga fata amma kasara kasra mudari yana zuwa nasara yansu kaga fata amma di dan ma mudari wannan shine jerin mai fata shi kada ke da wannan ne kasara yana da guda biyu Ya da na kiyasin sa kiyasin sa shi ne ya zo da kasara amma di to mudari ya soya ya zo da fataha wannan shine kiyasin kaman alima ya alamu shiba yashrabu fariha yafrahu wannan shine kiyasin an gane ko wani lokaci yakan zo da kasara shi ma amma dai kuma kasara mu dai kamar yadda mai fata yake shi kaga sai yazo eh, hasiba kaman hasiba kaga na cewa hasiba hasibu ka gani wani ran hasaba hasibu shine kiyasan su kuma shi yake yawa to amma akwai hasiba hasibu kaga wani yazo da kasara amma dai kasara mu dai wanda wannan ba shi ne kiyasan sa an gane wannan ko kaga mai kasara shi kuma yana da kwara nawa guda biyu yana da mai kasra yana kuma da mai kasra amma bai da gidan ba dai zuwa da kasara madi don ma mudari baya zuwa sai dai kasara madi fataha a mudari ko kasara madi kasara a mudari madi ko sai ne don ma shi ko bai da yake da zuwa yana zuwa hasuna hasunu an gane yana zuwa da damma ma damma mudari ta, an gane ko waɗannan su ne wal auzani sarfiya guda shida na fiye wannan mala ya kama na labasa labasa tana da bambanci tana da zuwa bangare biyu tana zuwa labasa a fatahar madi a gan zabo da fata a madi a budari ne kiyasinsa a yalbi an gane ya zo da madi da fata to kiyasin mudari ya zo da kasara sauyawa yake kakan labasa yalbis in ya zo labasa a madi da fata to a mudari insa yalbis sai aka samu aka sai kuma an gane yana zuwa labisa a madi in ya zo labisa a madi a mudari kuma sai zo yalbas gane kowane da ma'anarsa in an ce labasa ya labisu labisa ya labasu shi wancan wanda majin ke zuwa da fata mudari'i da kasara an gane ko majinsa ya zo da kasara fata mudari'i da kasara shine na jirgicewan al'amari an gane ko kamar yadda Allah yake cewa walau ja'alnahu malakan لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون كاغا يلبسون شيء مضارع لبسنا فعل الماضي وللبسنا عليهم ما يلبسون da شاكو دمسو abin da suke cakuda da haka idan fi'ilin ya zo labasa amali ya labi mudari ma'anarsa cakuda al'amura amma idan ya zo aka san haka labisa amali ya labasu a mudari wannan shine na sanya tufafi wa yalba suna siyaban kaga yalba ba aka ce ba yalbi suna ba an gane wa yalba suna an gane yalba suna wannan shine malai kama ne yace idan aka ce labasal amru labasa ai khalaqahu ya takuda shi ya zo bi fathil ba'i fil madi wa kasriha fil mustaqbal idan zo da fathal ba a madi da kuma kasrul ba a mustaqbal shine fi'il mudari fi'lul mudari shine fi'lul mustaqbal saboda shi mudari ya dullo ala al-hali wal istiqbal gane ko yace akwai al kuma ɗayan shi ne inan ya dake wala bisa sau shi kuma bil fathi ko bil kasri fil madi wal fathi fil mudari shine labisa sauba yalbasu an gane ko wa ba thiyaban amma shi da mudanar mudari kasra amali sai kalma ta gaba albab uqul ta gaba? kalmar albab an gane albab liulil albab so da yawa mu ji Allah ya ce la'ayatin liulil albab cewa abu kaza inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bil ardi ba'da mawtiha wa tafrishir rihi wa sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi la ayatin li ulil albab ulul albab sune ma'abota hankula shi yasa yace ukulun kaga ukulun jam'i ne na aqal wa huwa jam'ul lub lub shine hankali shine aqal jam'il lub albab jam'in aqal uqul zaka ulul albab ma ma'abota hankula kalma ta gaba labisa labisa fil makan aqama bihi hmm. yace labisa fil makani aqama bihi ko aqama fihi ko ina zuwa tun ba su da matsala da ai amfani da ba'un da fa'un fi a cikin nan da ba asa labisa kaga shine dan uwan labisa ana yawan samun matsala da labisa wancan da labisa wannan an gane wannan labisa mai sa'un an gane ko labisa ya zauna a maka yalbasu an gane ko wa idan la yalbasu na khilafaka illa qalila la yalbasu na kuma shi ma labisa yalbasu kuma na sanya tufafi labisa sauka yalbasu bambancin su kawai harfi idan ka saka sinun ta ba da ma'anar sanya tufafi idan ka saka sa'un ta ba da ma'anar a kama bil makani zama a wuri wannan nuna mana kiyaye harufa yana da muhimmanci don maka kiyaye harufa ba kaga sai ka je maimakon ka ce mutum ya zauna fili sai ka ce ya sa gari kaga duk ka bata da. an gadi da haka kiyaye harufa wanda shi ne asalin ma'anar tajwid a tsare harufa harufa su mutum da kyau sai ma'ana ta bayyana domin yanzu ga kalmomi nan mun ga a gurin mu duka ɗaya ne galibi masu karatu mu duka ɗaya ne da labisa da labisa duka ɗaya ne iyaka alrammomi suke bambancewa cewa a gurin rubutu sai ga alarma ya bambance a gurin rubutu inda ka rubuta alkur'ani ka sanya labisa gurin labisa zai gano kuma zai ja layi kuskure ne amma ka zo gurin karatu zai bambancewa da labisa din da labisa duka bugu da yake musu a gurin karatu zai bige su bugu da amma gurin rubutu zai bambance sai ya kamata tunda suna da bambanci a gurin rubutu to a bambance su gurin karatu an gane ko kuma ma'anar tana tafiya ga bambancin nasu wancan ma'anarsa daban wannan ma'anarsa daban wannan labisa ne sa'un shi ne a kama filifi ko a kama bibi na lamiza yalmazu ai shai. Ya ce eh, lamaza ko lamaza yalmizu kaga ce, wa minhum man yalmisu yalmi kaga ita sarar nemo. idan kuma kiyasa sai zo lamaza lamaza yalmizu an gane ko akwai masu karanta shi yalmuzu sai zama lamaza yalmuzu wa min man yalmuzu ka fi sadaka daga cikin gurra akwai mai karanta haka zaka mahallin ka kaga kenan eh, lamaza yalmizu wannan kalmar ma'anar ta haba ya aibata, wa min man yalmizu ka fi sadaka da cikin su cikin munafikai akwai mai aibanta ka cikin sadaka munafiki ne ya ke kashe zuciya ya taurin rai ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko eh, da yayi yi adalci a ciki ba kaga wannan da cikin yalmisu haka na Allah ya ce in utu min haradu wa illam yutu minha yasal ma'anata da yalmizu ko yalmuzu ma'anata shine aba shine wailul li kulli humazatin lumaza A ga lumaza daga wannan kalma na'am eh, jawhar to lu'lu ba sai an kara mashi alif na ka sa masa alif wace yawa yawa an sa alif sai ya zo gurin muhallin nasib amma ka ce lu'lu shi kenan ko ya zo marfu'un ko ya zo mansubun ko majrurun duka shi ne lu'lu jauhar wani eh, dutse mai tsada shi ne jauhar ina wanda ake fitar da su masu muhimmanci su ne lu'lu ya fitar da shi ne daga ruwa an gane daga ruwa ake fitar da al-lu'lu da ka wannan eh, dutse mai tsada mai kima shine lu'ulu'u na shine diamond lu'ulu'u shine diamond an gane na lahum al-kalam al-batil al-kalam له الكلام الباطل منه والفحش وله اليمين ما لا يلزم ya ce labuwul kalam an gane kalamun da ake kiran shi allagu shine albatilu minhu dun mummuna daga cikin zance shine allahu shi hawal fuhshu kuma da wanda ya yi wuce iyaka cikin muni domin alfahshu alfahisha kalmar da aka dauko ta daga alfahash shine abin da ya wuce iyaka wurin muni ce ta ke kiran alfasha alfasha saboda muninta ya wuce iyaka zina na daga cikin fasha Allah ce inna wala taqrabu zina inna kana fahishatan wa sa'a sabila haga muninta ya kai muni ya kai makura haka na annabi ne ce wa lutan izqala likum atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahli min alalam to raka alfasha ana kiran waɗannan munanan ayyuka alfasha saboda munin su ya kai muni haka nan magana an ta zama mummuna ta zama alfasha an gane ko haka nan wani aiki ya zama mummuna ya zama alfasha to wannan shine yace duk magana da ta zama mummunar magana to ta zama lagwul kalam an gane ko haka nan eh, menene haka nan lagwul yamin ko akwai lagwo inda Allah cewa menene wa idza sami'u lagwa a'radu anhu idza sami'u lagwa suka ji mummunan zance wanda ba daidai ba a'radu anhu sai su tabbatar sa an gane ko to wannan shine daga cikin sifar kiramin mutane idan suka ji allahu, mummunan zance a'radu anhu akwai laqul yamini shi kuma musamman da Allah ya ce la yu'afidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'afikum bima kasabat qulubukum bima aqadtum al ayman to kaga nan lagu fil yamini shine ma la yalzam wanda bai lazamta idan ce rantsuwa rantsuwar ka ta zama lagawo kenan shi kenan babu kafara a kanta an gane kuma malamai sun yi sabani game da wakilin rantsuwa ake nufi lagwal yamin wanda ya san asalin ma'anar lagwal yamini shine magana da take mara kyau sannan a gurin a lagu asalin kalmar lagu ma'anar ta magana mara kyau ta zama lagu lagu mai lagu da kalafi shi ko lagu yamini na rantsuwa abin da ake nufi da shi ana nufin rantsuwa da ba a kama kashi ta wacce ya ce wasu kashi ita ce rantsuwar da take fitowa a bakin ka magana da ka tabai kamar da muka saba magana kana magana ba a bukaci rantsuwa ba ba a bukaci ka ce wallahi tallahi jiya da je kaza wallahi tallahi sai ka taso da kaza wallahi da kaza kaga wannan da ba da bukatar rantsuwa sai muka dauke ta kawai mun saba da ita magana ce kawai ta mun kana magana ka ce ho wallahi wallahi a ce ya akai kana ka ce to wallahi ka ce san yadda abin ya kasance gaba wanda ya saka sai ka ce wallahi <laughs> walla to <laughs> duk da waɗannan su ne wasu malamai suka ce su ake kira lagawal yamini wasu kuma suka ce lagawa labini shine rantsuwar ka da abin da kake zaton haka yake sai bayyana shi ba haka bane ana jiran malam sai kaga mota irin ta malam sa yawwa wallahi ga malam sai ya taho ko da yazo sai ga shi ba shi bane kaga rantsuwar ka ba cewa da zai kai ka fara an gane haka wasu malamai suka fasara na gole da da maganganun cewa idan muka koma tafsirin ibn kasir ko qurdi ko ibn jarir za mu gansu da yawa sun kawo maganganu na malamai menene lagawo lemin a gurin wannan menene lagawo lemin da sauransu su haka mahallin shahid dai abinda kalmar ta hada shine lagawo lemin rantsuwar da Allah bai kama ka da ita wacce ce ya koma tafsiri ko kuma littattafan fikihu na? لها بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو ولهي عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح إذا أعرض عنه وألهاه الشيء إذا أشغله ومنه لا تلهكم أموالكم نعم malam ya آه، لها في إليني لها يعني كمان gane kaga rama ra'un da mimun da alifal maqsur haka nan ita ma nan laha an gane kake kadan kalami ne na laha kamar laha ma kasabat an gane laha an gane amma wannan yana zuwa bi ma'ana fi'ili laha zaidun sarrafin zaidun yayi wasa na lago yace to laha bi fathil ha'i an gane amma suna bambanta gurin rubutu yana rubutawa alal ya'i alif idan ya zama na alif din na rikida ya zama ya'un a mudari da sauransu kamar rama kaga rama idan aka je mudari sai a ce yarmi kaga ce na wannan alif din na rama idan aka zo mudari rikida yake ya zama ya'un don haka tunda yana rikida ya zama yawon sai a rubuta alif din akan yawon domin a nuna maka cewa an ka tafi mutari rikida ya zama yawon an gane ku sai a ce rama an gane da irin su jara kaga jara in an zo mu dari sai a ce ya jiri sai a aza shi a kan yawa haka nan kaba in an zo mu dari sai a ce ya kazi an gane amma wanda yake rikida ya zama wawun to shi ba a aza shi a kan yawon kuma ba a aza shi a kan wawo wani zai zai da ba a aza shi a kan alif ba a ya kamata a aza shi a kan wawo sai ba a aza shi a kan wawo ta tsaye da alif dan ta tsaya tsaye wa kanta shine irin wannan laha da kaga alif ta tsaya tsaye wa kanta ba ta yawon ba to in ka zo mu dari za ka same ta alal wawu an gane ko sai a ce laha yalhu kamar yadda ake cewa da'a kaga da'a yad'u kaga da'a ba za a ibrin akan yawo an gane ko haka nan inna fir'auna ala fil ardi ala ba za alif din alal ya saboda fi'ilin wawun ne yake burkina ya zama wawu an gane ko wannan ita ce ka'ida malaman kira'a suna imala masu imala suna imala ne kawai ga wanda ke dauke daga wanda ke rikida ya zama yawon kaga suna imala irin su rama da irin su jara amma ba imala irin su da'a da irin su wannan laha kaga ba a mata imala an gane kuma saboda mai saboda wawa ne kuma alamar shi rubutu a kan yawo sai guri guda alkur'ani aka samu ya zo wawiyon din amma ba aza shi akan alif ba gane guri guda Inna Allah yake cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ma zaka minkum kaga zaka mudari'in sa menene yazuku yazuku kaga yazuku ne wawi ne kaman da ayatu an gane ko to amma ba rubuta alif din alqur'ani a tsaye ba sai aka rubuta ta alal yawo an gane to haka kaga wannan na da kyau kusan shi kuma ka mu dare sa to ya zuku ne sannan kuma masu imala ba sa imala anan saboda imala su suna ne ga alif din da ke kida ya zama yawon ita ko wannan alif din da ke kida ya zama yawon da an rubuta shi alaliya amma bai rikida ya zama yawo an gane wannan ko to wannan shine zamu fahimci laha da shi bi fathil ha'i min al-lahawi kaga lahawi shine na wargi na wasa Allah ya sanar da duniya la'ibun wala hawan an gane ko sai ya ce mene na goje wa mudaji'uhu yalhu shi ne yalhu kaga saboda alif ya nuna mana wawiyin ne laha yalhu mutun yayi wani wallahi ani shay shi kuma bil kasri an gane bil kasri wal ya'i go lahiya ya'un a karshe lahiya ba laha ba shi lahiya yace lahiya ani shai bil ya bil ya yalha mutakin sa kuma yalha bil saboda matan ya yazo lahiya da kasra akan hawo to za ka zo mu dari sai an tariki da ta zama fata yace idza a'rada anhu idan mutum ya kauda kai ga abu sai a ce lahiya ani shai ka kauda kai gare shi alha anhu talha kaza ka kauda kai gare shi ya zama fi'il lazim an fahimta ko sai ya ce wa alhahu shay'u wannan shi ne mutaddi ne wanda aka matadiya da alhamza an gane kaman kharaja da akhrajahu ce kharaja zaidun ne daidai da hiya shay'un an kaza an gane alhahu bunya sanya shi ya shagaltar da shi kamar da zaka ce akhrajahu wani ya fitar da shi yake kira mutaddiya wanda alhamza ta mutaddiya yace to alhahu shay irin wannan suna kawo shi dan ka fahimci me ake nufi domin kai mai cewa muta'addi ne saboda gashi an kawo masa fa'il fa'ilin shine ash-shay'u an gane ko hu din nan yanzu shine wancan lahiya shi amma yanzu alhahu shi haka shagaltar yace to wannan ma'ana ma'anar ta shine ashgalahu abi ya shagaltar da shi kai in ka shagaltar daga abu sai ta lahita an shay talha anhu idan wani abu ya shagaltar da kai sai ya ce alhaka kaza kamar yadda Allah ya ce alhakumu takasur kaga takasur shine fa'il wannan lamirin kuma shine maf'ulun bi alhakum at-takasur takasur shine alfahari da yawaita an gane ko shi ya shagaltar da ku haka nan malaika mana da Allah yake cewa la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah la tulhikum an tulhikum shine fi mudari'in me alha an gane alhama ce mudari'in sa yulhi an gane ta la tulhikum amma mu bambance fa wannan bai daga cikin watan da muka kama guda shida nan. wadancan guda shida su da tushe su fili mali idan yana harufa guda uku amma da an samu ta'ajiya ya ɗaga daga harufa uku kaga lahashi lahiya shine mali kaga lahiya zai bugi ta waccan ka'idar lahiya yalha ya zama gida da baban fariha ya farahu da shariba ya shirabu da alima ya alamu an gane amma yanda aka masa ta'ajiya ya ɗaga daga can yanzu ya zo muta'addi bil hamza shi muta'addi bil hamza da'iman fi'ilinsa ala wazn af'al mudari'insa yuf'ilu dan ma harful mudari'i da kasra ma qabla al akhir an gane ko to shine nan yulhi la tulhikum amwalukum wala auladukum sai kalma ta gaba لطيف اسم الله تعالى إلا معناه رفيق وقيل خبير بخفيات الأمور نعم kalmar latif daga lutufu an gane abu ya zama mai lutufi ya ce mai ake nufi da latifun ya ce suna na da cikin sunayen Allah kila wasu malamai sun ce ma'ana hu rafiqun haga rafiqun fa'ilun min rifqi rifqu shine sassauci da sauki a gane ko mai sassautawa mai yin sauki shine ma'anar rafiqun suka ce shine ma'anar latifun kamar da yake Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha ga latifun latifun ma'ana mai sauƙi mai yi musu ka musu da kuma yi musu ni'ima a gare yana cikin rafiya eh, latifun bi ibadihi wa qila bi khabirun bi khafiyatil umur sukace mai tsananin sani ga abubuwan da suke koyayyu saurara wanda ba kowa ke iya sanin su ba biyan da bai kai da sauri da biyan da bai kai da kuya to Allah ta'ala ya san shi wannan siffantuwar Allah da wannan siffa ita ce ma'anarsa latifun wallahu Ala. na'am lada wa latin ma'anahuma inda kalmar lada da ladun ladunna an gane ko hakanan ladal hanajiri ladal babi an gane wannan kalmomi ya tafi ma nasu guda shine inda ladal babi indal babi ladal hanajiri indal hanajiri lilladunna ai indana zaka lada da ladun ma'ana su guda ma'ana huma inda sai kalma ta gaba laita ma'anaha ta tamanni za mu zo mu gala Allah ita kuma ma'anar ta raja tamanni da raja duka suna da alaka da fata amma malaman balaga suna bambance suna cewa tamanni idan kai fatan abin da zai samuwa kana fatan abin da zai samuwa kamar wanda riga ya mutu kana fatan ya dawo an gane kana fatan kakanninka da suka riga suka rasu su dawo to wannan shi ne kamanni an gane gaba mutum ya riga ya tsufa ya dinga fatan ya koma yaro kaga wannan shi ne tamanni ba zai baka da wani magi ke cewa alalai ta shababa ya udu yauman a ukhbirahu bima fa'alal al-mashibu ina ma da a ce samarta ta sake dawo a wata rana kaga wannan shi ne tamanni saboda yana fata abinda bai yiwuwa wannan shine tamanni shine aikin laita aikin laita shababa ya laita shababa ya udu yawma wannan kenan ta kalma ta gaba la'alla la'alla معناها التوجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات نعم وأشكل ذلك في حق الله تعالى فقيل جاءت في القرآن على مناهج كلام العرب على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب أي ذلك مما يرتجى عندكم ويتوقع وقد يكون معناها التعليل أو مقاربة أو مقاربة الأمر ربط ربط أو مقاربة الأمر فلا إشكال نعم ما ya ce لعل ita kuma la'alla ma'ana taraji taraji shine fata fatan an gane kana neman kuɗi kana sana'a sai kana fata Allah baka arziki kaga wannan kana fata abin da ke iya samuwa an gane shi ma kaga ba a dauka da wanda bai dauki hanya ba mutum yana zaune a gida bai komai bai wani motsi amma ya tuna fatan ya samu kuɗi kaga wannan shi ma sai shiga baban tabani an gane sa Allah ya ce allazina amanu wallazina hajaru mujahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah ashe masu fatan Allah shi sai sun yi amanu ga aiki wa hajaru hijira aiki Wajahadu jahadu fi sabilillah suka yi jihadi fi sabilillah to waɗannan shine yarjuna rahmatallah amma da ko kenan kun ga ashe raja'i yana ta'allake da dukkan mataki da kuma abin da ka iya yiwuwa kaman wannan wannan shine malai yace ita la Allah ita ake amfani da ita lirraja an gane da ita da asa din ma'anarsa guda asallahu kuma an yi yarhamakum asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda an gane ku kana wattaqullaha la'allakum tuflihuna da sauransu yace to wannan eh, ma'anar eh, la'alla at-taraji fi mahbubati da abin da kake so kana san abu to kansa shine taraji aka sansa shine at-tawaqqu fi makrulil makruhati ana tawakkulin wani abu da zai auku shi ma yana ana iya masa amfani da la'alla kaga shi ba fata kake ba an gane ko la'alla kaza ya faru kace maza tashi kai kaza la'alla ta yiwu kaza ya faru kaga kenan ba wai so kake abin ya faru ba ka ce ka tashi ka kinza ko ka tashi ka rufe gida ko ka tashi ka tsare wuri kaza ta yiwu mabarnata su zo kaga ta yiwu mabarnata zo ba fata kake su an gane amma kana tawakkuin tsammanin akwai yiwuwar haka ta auku sai a yi amfani da Allah an gane ko to haka la Allah tana zuwa fil mahbubati ga abin da kake so kai fatan abun sai kai amfani da la Allah da Allah Allah ya yarzuquna an gane ko la Allah Allah yutina kaza a ga duk wannan fata haka nan kuma abin da baka so la Allah ai kaza la Allah abokan gaba sai kaza la Allah kaza to wannan shine al-tarajji fil mahbubati wat tawaqqu'i lil makruhat wa ashkala zalika fi haqqi Allah ta'ala hakan yazo ya ba iskali game da haƙƙin Allah ta'ala da idan aka ce kana wannan kana fata tarajji kana fatan wani abu zai zo kaga duk abin da kake fata a zuciyarka akwai yiwuwar samuwarsa akwai yiwuwar rashin samuwarsa wanda kuma haka bai yiwa ga Allah sai yawa ga Allah yana fatan wani abu kuma yana zamanin ta yiwu abin ya samu ta yiwu bai samu ba kaga wannan ba siffa bace ta Allah haka nan a ce wani abu da ake tawakkoyi ta yiwu abin ya faru ta yiwu kare wata bara dau bara Allah da wata domin gudun abin ya faru haka ta abin da zai faru Allah riga ya san shi shi ya tsara shi ya riga ya gudanar da shi ya tsara duk abubuwan da za su faru bai wa abu ya faru ba tare da sanin Allah ba ba ma wai tare ma da Allah ne ya gudanar da shi ba to kaga kenan fata a gefen Allah a gabe da wannan ma'ana a gabe zuwa to shi yasa to gashi kuma alqur'ani ya zo gurare da dama an gane ko Allah ya ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum mu'minun mawadda fatan to kaga shi ko aka ba yiwa ga ba ana nufin fata na tawakkuri ko ko eh, fata na tarajji mahbubi ba to shine ma ce irin wannan iskala fi lahi ta'ala fa qila ja'at fil qur'ani ala minhaj kalam al arab sai suka ce ai yazo ne a qur'ani kaman yanda yazo bisa tafarkin maganganun larabawa haka kyan ba shi wa bin nazar ila al mukhatab amma na al qur'ani ana nafin gashi wanda ake wa magana an gane ko wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah da fatan tsammanin gare ku ku samu rabo shi Allah ya riga ya sani an gane ko ya Allah zina mana kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da fatan ku ji tsoron Allah ba Allah mane rubuce fata shi yasa dan yana fatan ku ji tsoron sa shi ya sa muku azumi kaga ma'ana fatan a gefen ku da fatan shi yasa su malamai ke fassara la'allakum tasfi amanin ku domin ka fahimci cewa fatan a gefen ku yace ba a gefen Allah ba an gane to shine mala yace irin wannan arka ce eh, menene kila ja'a على منهاج كلام العرب وبالنظر da البخاري أي ذلك مما يرتجى عندكم وأننا نجد أمنا fata ويتوقع أكي ثمانا أو كوسا Tana yiwa معناه التعليل أنا أيها زمان معناه تعليل cewa illar da ta sa Allah ya muku dan kaza kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ay litattaqu domin ku ji tsoron Allah kaga wannan shine ma'anar ta'lil to sun ce ma'anar ta'alla Allah anan yana nufin ta'lil ko muqarabatul amri ko ko nuna cewa al'amari ya kusa an gane Allah ya ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina ajtum minhum mawadda ma'anarsa shine abu ya kusa haka nan la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra la'alla tayu ma'ana ya kusa ba daɗewa Allah zai zartar da wani al'amari zakani to kagan suka dauke shi bi hadal ma'ana ko a ce bi ma'ana ta'lil ko bi ma'ana al-muqaraba fala iskala babu iskali sai kalma ta gaba لو لها معنيان التمني وامتناع شيء لامتناع غيره نعم lauce ma'anar ta lauce amma a rubutu laula ne ko? na wannan na laune ma'anar na laune shi ne a tamanni tana zuwa da ma'anar tamanni an gane ko kamar da ke cewa أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرة أو تقول لو أن الله هداني لو كنت من أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة تقول لو تنازوا بمعنى التمني وما تنازوا امتناء الشيء لامتناء غيره an gane ko hannun abu domin hannuwar ɗayan an gane kamar kuka lauji ita nila a karamtuka da ka zo min da na girmama ka ka ga ban girmama ka ba saboda me rashin zuwanka shine imtina'u shay imtina'u ikramuka ka ga ban girmama ka ba saboda me limtina'i saboda rashin hakuwar wancan da zuwan naka wannan shine ma'anar lausuna cewa harfin tina'il limtina' harafi ne da ke hana abu saboda hannuwar ɗaya an gane ko da kayi kaza da na yi kaza kenan ba kai kazan ba ni ma ban yi kaza ba ne harfin tina'in limtina sai kalma ta gaba Yawwa. yawa laha ma'ana al'arab mislu lauma imtina'u shay li wujudi ghayr na yace law kuma laula mai ɗauki da laula laha ma'ana ya ne ko mm. ma'anarta na farko shi ne. al'arnu al'arnu shi ne kwaɗaitarwa an gane kamar da Allah ke cewa laula ja'o alaihi bi arba'ati shuhada an gane ko laula in sami tumo sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira ina ma da a ce haka ku kai kaga ana bujiro muku da abin da ya kamata ku yi to shi ne al'ard al'ard asalin al'ard gitta abu da tallata abu da nuna maka abu shine wannan shine daga cikin ma'anonin laula a ce ina ma da kai kaza an gane ko eh, sai ma'anarta na biyu shine akasin lau ita lau wujud imtina'ul limtina duka babu ba samu na biyu ba saboda rashin samu na farko an gane ita ko laula shine imtina'u li wujudi gairi imtina'u shay li wujudi gairi hana abu saboda samuwar waninsa shi ko wancan hana ba saboda rashin samuwar wancan wannan ma bai samu ba shi ko wannan wannan bai samu ba an gane ko wannan ya samu wannan bai samu ba saboda samuwar wancan an gane ko kamar a ce laulallahu mahtadaina an gane ko kaga mahtadaina ma eh, nafiya ce wataƙila ma nan ba zai fito karara ga wasu ba maimakon mahtadaina sai mu sa da zalalna mu ce laulallahu da zalalna da ba dan Allah ba da mun bace an shi ko kaga kenan fa cewa eh, saboda Allah shi yasa ban bace ba muna fatan kada Allah ya san bace an gane dan haka laulallahu ma eh, laulallahu la zalalna eh lattabatum shaytana ai wa kaga irin su laula fadlu alaikum lattabatum shaytana da ba dan fadlan Allah ba da kun shaytana an gane wannan illa kalilan illa kalilan suna mai baya an gane ba ta hada da wannan saboda yawan aka ce laula fadlullahi alaikum latta wa rahmatuhu lattabatumu shaytana nan magana ta kare shi illa kalilan kuma yana koma can baya suna cewa yana koma inda Allah yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bihi illa qalilan an gane inda malamai ke fasara ta ko saboda na an jona shi da wannan zai ba da ma'ana ma'anar sai ta jirkice aka ce laula fadlullahi alaikum Latta ba rahmatuhu lattabatumu shaytana da ba dan falalar Allah ba da rahamarsa da kuma dan gaba ɗayan ku babu wanda inda ba dan falalar Allah ba ba zai mishi dan ba duk wanda ga zai mishi dan ba to Allah ne kawai ya tsira da shi an gane ko ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan kuma shi ma shedan ya ce fa bi izzatika la ugu yanhum ajma'ina illa ibadaka minhum al-mukhlasin hada sunu da falalar Allah ta hukun su Allah ya zama da cikin su kuma da ka ce nan laula fadlullahi alaikum la tabatu shedan ta bukatar istisna'i an gane da aka ce illa kalilan sai ba da manar kamar sai kaɗan daga cikin ku ne waɗanda koda da falalar Allah da rahamarsa sai sun bi kiɗa an gane kun ga ba shi yasa suke mai da ita ce da haka laula ta harfin tina'in liwujudi ita kuma lau harfin tina'in limtina'in liwujudi saboda wujudun lahi ma da lalla an gane ko haka nan saboda wujudun lahi ma da an gane قلنا شيء في وجود شيء آه، وجود شيء لم تنا إجايه يجو سيك ما جوا لما لها معنيان النفي وهي الجازمة ووجود شيء لوجود غير وأما لما بالتخفيف فهي فهي لام التأكيد دخلت على ما وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النسل نعم malam ya ce lamma ko lamma bi taqsir lamma hiya aljazima ko laha ma'ana yani tana korewa wa hiya aljazima an gane kalla lamma yaqdi ma amarahu lamma ma'ana har yanzu bambancin ka da lam ita lam ana nufin abin lokacin da ake buƙatar abin ya yi bai yi ba a ce lam ya ake zaidin zaidin bai zo ba kaga ana sauraron zuwan shi har lokacin da ake sauraron ya wuce bai zo ba sai a ce lam ya ake zaidin amma idan ana nufin ana sauraron zuwan shi har yanzu kuma ba ce ba tsammani ba kamar karatu da muke yi idan kai karfe tara karfe goma har kowa ya watsi sai wani tambaye kai an yi karatu sai ka ce lam ya ake shek kaga lam ya ake bai zo ba saboda lokacin ya riga ya goce amma idan kuna cike ana karatu ana jiran karatu an nan ƙara minti biyar minti goma sai wani zai ce malam ya zo sai ce lamma ya ci kaga bai zo ba har yanzu kuma har yanzu muna tsawon tsammanin zuwansa to shine amfanin lamma an gane ko shine eh, bal bal kazzabu bi malami yaqu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu har yanzu bai zo ba kuma ta'wilin na nan tabe shine lamma ya'tihim ta'wilu to wannan shine ma'anar zuwan lamma harfu nafin wa hiya jazima kaman yanda lam ke cewa lam ya'ti ko lam yazhab haka nan ita ma lamma ya'ti da lamma yazhab take su guda da bambancin su kenan da ita da lam cewa ita lam lokacin da ake jira abin ya wuce ita kuma lamma har yanzu abin nan da ake tsammanin zuwansa ana ba a ba tsammani ba ana tsammanin har yanzu yana iya yiwa yanzu wannan shine za ka ita ma jazima ce sai ya ci abu na biyu a kafin nan wujudi liwujudi gairihi an gane wujudi shay'in wujudi gairihi samuwar wani abu domin samuwar wani aka san wancan an kaza aka sallau an gane ko cewa dan kaza ya faru sai kaza ya faru hakanan tana zuwa ba ma'anar rahina ban sani ba malam bai kawo ta ba nan gurin an gane kama walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana ga ma'ana hina ra'u ba'sana kamar da malam fasara ke fasara wallahu alam sai ki wa amma lama ita lama bi takhrib ba tare da shadda ba fa hiya lamu ta'kid dakhalat alama lamu ta'kidi ce take lama an gane kamar da ke cewa wa in kullun lama alai in kullu nafsin lama alaiha hafiz in kullu nafsin lama alaiha hafiz kaga bisa ga takadirin mutanen malaman da nahawun basra in kullu nafsin lama alaiha hafiz cewa kowace rai la alaiha hafiz an gane sai zama ita ce mukhaffafa min as-saqila inna sha'na yadda al'amari yake kullu nafsin alaiha hafiz kowace rai akwai mai tsaro a kanta sai aka shigar da lamun domin a tabbatar in kullu nafsin kaman a ce in kullu nafsin la alaiha hafiz an gane da tabbatar da yawa ko akali misali a ce eh, inna kullu nafsin alaiha hafiz saboda in inna ce aka kaffafa akwai inna da ke kira makaffafa min tsakila sai zama na in kullu nafsin lama alaiha hafiz tadbirin inna kullu nafsin misali alaiha hafizun sai aka kaffafa shi aka ce in kullu nafsin lama alaiha hafiz la alaiha hafiz amma na ce kullu nafsin alaiha hafiz kowace rai tana da mai tsaro sai aka so a karfafa zancen sai aka ce in kullu nafsin la alaiha hafiz misali kaga la alaiha karfafawa ne kamar wa inna laka wa innaka la ala hudan la ala hudan mustaqim kaga sanan sai innaka ala hudan mustaqim sai aka shiga da lamun aka ce la ala to haka nan shi ma la alaiha shi ma kuma saboda ƙara ƙarfafawa sai aka shiga mimun da ake kira mimun zahida sai aka ce in kullu nafsin maimakon la alaiha lama alaiha mimun din take kira mimun zahida yanda yake ko da haka in kullu nafsin la alaiha hafiz sai aka shiga da mimun za'ida sai aka ce lama alaiha hafiz wannan shine takririn malaman nu'atun basara idan lama ta zo da tafifi amma in ta zo da shadda kamar in kullu nafsin lamma alaiha da kirar hafsu sai su ɗauka cewa in din nan nafiya ce yanzu amma can da ta da takfifi sai a ce in muhaffafa minas saƙila lama lamun tauke da kalas alama a za'ida kamar da na muku bayanin sai yanzu to a wannan kuma sai ce in kullu nafsin in din nan sai ta koma nafiya ta zama ma lamma sai ta zama illa a gurinsu lamma tana zuwa bi ma'anar istisna an gane ko tana zuwa bi ma'anar istisna haka wanda shi ma na malam bai ba lamma sai su fasara da cewa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ma kullu nafsin illa alaiha hafiz an gane yadda suke fasara ta ko to shine na malik ka mana a matsayin ta na takribi ya ce a gurin malaman nuhatul basra da takribi hiya lamu tawkid dakhalat alama kaga lama alaiha hafiz lamu tawkid dakhalat alama wa qala al su kuma kufiyuna suka ce illa al-mujiba ba'da an-nafi illa ita ce mujiba ita ce istisna'iyya hiya bi ma'ana illa ko yawa hiya bi ma'ana illa suka ce ma'anar ta illa al-mujiba ba'da an-nafi wacce ke tabbatar da bayan korewa kaga a gurin su in din nan lafiya ce ba mu min as-saqila ba ce in kullu nafsin lama lamma ita ce ha take daidai da illa to amma a gurin kofiyuna suna ganin lama ita ma tana zamantowa daidai da illa إن كل نفس ما عليها حافظ زي كده إن كل نفس لما عليها حافظ لكن لما أقول نسو حرف نفي نبي بمعنى إلا والله أعلم فيش لا لها ثلاثة أنواع ناجية وناجية وزرعية نعم يتي الله يتكعيد الأمر ألف أنا زوى نافية أنا نافية من كل واحد an gane ko kuma kuliya ya alkafir kafir la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu la ana abidu ma a'budu wala antum abiduna ma a'budu wannan la ita ake la lafiya mai korewa ita la mai korewa daga cikin wannan ɗinta kun ga la tarfa la su la tajzim ita la annahiya ita ke jazim an gane ko la tad'u ma allahi ilahan la tad'u kaga jazima la tazhab ita ce la annahiya amma ita la nafiya ta korewa babu ba haka bane abu abudu ba zan yi ba an gane ita ce la nafiya ita la na abu na biyu eh, wannan kenan ko ya ce na ɗaya kenan sai na biyu shi ne nahiya nahiya hani ce la taqra la tajlis la taktub an gane ko wala takunu kallazina eh, menene wala takunu kallazina Ta tasarraku ko dai nan la kunu kaza za la kaga nahiya hani kar ku kasance kaza to da ka da la nahiya take tana hani ga yin abu sannan daga cikin qasa'is dinta ita la nahiya tajzim an gane shi da fi'il yazo ba anta majzumun ne sana abu na biyu ita la nahiya ta takaita ne ga mukhatab shi kadai ko namiji ko mace la tajlis namiji la tajlis yin mace kenan saboda hane kana hanin wanda ke gabanka a ce ka kai kaza kaga wanda bai da maka cewa kar kai kaza da bai gabanka sai ka ba da ko a isar masa cewa kar yayi kaza amma dai bai gabanka baka cewa kar kai kaza kaga da malamiran uku ne ko lamirin mutakallim mai magana ko mu hada wanda ke gaban ka kace magana shi tura ke cewa second person ko ra'i wanda na shi tura ke cewa third person kai ko mai magana kaga baka hanin kanka ga baka cewa kan kaza kaga da da baka so ga zai karka ba sai kace kan da kaza ba an ga shi yasa shi bai baka karkace la aqra kana nufin kana hana kanka in kace la aqra kida to ka cewa kana nufin nafi ne dan ba za ka karatu ba amma ba kana nufin hana kanka la aqra bi ma'anan nahi ba haka nan ga'ib ba ta masa nahi ya ce ta ikhtassa bil mukhadab shine nahi la takra la tajrid dan kana so kai wa ga'ib umarni to zaka masa ne ta hanyar lamul amr an gane fi'il za ka kawo sai ka shigar da lamul amr kamar da zamu zo gari ta ita ma maimakon ka ce eh, li haɓu ko li safir in kai ne ka ce eh, ka ce mutum ya tafi amma in wani ne ka kai shi ya yayi kaza an umarni ne a fon sai ka zo ga lamul amr haka nahiya ta kai ga wanda ke gaban ka daga cikin la'an nahiya sai na uku shine za'ida ita ce kamar wanda da muka yi bisa tafsirin kufawa in kullu nafsin la eh, muke magana ko yawwa la kamar na can inda yake cewa eh, qala wa qala malaka alla tasjuda iz amartu da iblis a suratu sa'ad Allah ya ce qala rabbuka eh, menene qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda ya hana ka yin sujjada kaga me ya hana ka yin sujjada kaga sujjada ce bai yi ba sai aka ce me ya hana ka yin sujjada a na suratul a'raf sai zo qala ma mana'aka Allah tasjuda sai ma ta nuna kamar me ya hana ka rashin yin sujada an gane ko me ya hana ka rashin yin sujada ba ka ce me ya hana ka rashin yin sujada kamar ya sujada domin rashin yin abu aka ce me ya hana ka rashin kaza kaza kamar kaza to shi yasa suka dauka da anan ida da haka ma'anarta ba mana aka Allah ta tsira ma'anarta shine ma'anar yanda yazo a suratul sa'ad ma mana aka an tasu da me ya hana ka yin sujada amma la anan suka dauke ta za'ida sai ya ce wa alaikum salam mukhadaf mukhadaf eh la ta zo ina ka ano eh ya ki ta ai ibara zahirinta kaga da manzon Allah ta amma ma'anarta shine ummatu an gane ko irin wannan yana da kyau cewa akwai gura da Allah zai kamar ya annabi ta illa. kaga ita killaha kaga kida ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma muradi minhu ummatu wannan shi ma sai mu dauka haka sai mu dauka irin la ta'adu ta anhum ma'ana umarni ga manzo Allah sallallahu amma muradi minhu ummatu an gane ko lalle yayi tabihun kai daga sai wanne ne allam khamsatu anwa' lam al-jar wa lam kay wa lam al-juhud wa lam al-amr wa lam al-ta'kid في القسم وغير وهي المفتوحة ثم إن لام الجر لها ثلاثة معاني الملك والاستحقاق والتعليل وقد تأتي للتعدي إذا, إذا ضعف العامل وقد تأتي بمعنى عند نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس نعم. ولذكر ولا مقي معناها التشبيه والتعليم وقد تأتي بمعنى السيرورة في العاقبة والعاقبة تذكرين سيرورة والعاقبة وقد تأتي بمعنى السيرورة والعاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقد تأتي بمعنى المصدرية ومنه يريد الله ليبين لكم. نعم. Duk أنا ga harafi Shi ne lamun an gane gara wancan gwada muka kawo la la tana da cikin harufa biyu da lamun din kanta tare da alif mun kawo lamma an gane to amma yanzu wannan mala ya kawo mana lamun ita kadai lamun din nan surata ya ce wallamu haka ne ko allamu khamsatu anwa'in nau'i biyu ne ita lamun akwai lamul jar lamun din da ke yin jarra ita ma zai zai kawo mana ma'anarta kamar da jarra kamar lillahi ma fi samawati wa fil ardi lakum dinukum waliya din kamar irin wannan lamu ita ke lamul jar shi jarri li irabi ne amma sa kuma yana tafi an gane tana yawan jarri ta jarra anan ta jarra a can amma ma'anar da za ta bayar anan daban ma'anar da za ta bayar a can daban amma duka harful jar ne yace tana zuwa akwai lamul jarri akwai lamu kai ita ce ake kira lamu ta'lil ta ce lamu kai an gane ko li ahaba laki gulaman zakiya inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki wanda ce lamu kai ita ce lamu ta'lil sai lamul amri ita lamul amri umdamun umarni ita take da fi'il mudafi ya zama amri an gane ko in kana so kai wa wanda baya nan umarni to da lamul amr zakai fi'il mudari take shiga ba idan ka kike fi'il amri ikra amma ka kai takara ko akwai lamul juhud ko yawwa akwai lamul juhud ita lamul juhud take su da lamu kai bambancin su ita lamul juhud tana kore abu kuma korewa na gaba daya shi ta fi cewa lamul juhud ita ce ma ja'at ba'da ma kana ko lam yakun ma kana Allah liyazar almu'minin haga liyazar lamun ta kama da lamun talil to amma saboda ma kana ta gabace ta sai ta ce mata lamul juhud makanan lahu Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alayh an gane ko haka nan lam yakun Allahu la kalam wa ladina lam yuraka ladina lam yurillahu an yuqashira qulubahum ko lam yakun Allahu li yaghfira lahum innal ladina kafaru إن الذين آمنوا ثم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم هذا لم يكن الله kaga هذا لا من كما لا متعلق amma ta kira lamul juhuri saboda gabatar lam yakuni haka lamul juhuri ita ce lamun da ta zo bayan ma kana ko lam yakun ne ko ita ke cewa lamul juhud juhud shine eh, kore abu sananin korewa da abu shine juhud da hada yadda hadu bayan lamul juhud sai lamul min lamul amr ita ce lamun umarni wata kame da fi'ilin mudari ya zan ba da ma'ana amri liyon fiqhu sa'atin min sa'atihi kaga fi'il al-amr ne filin mutari ne kilamul amr sai ta bada ma'anar umarni li yunfiq kullu sa'atin min amr thumma liyaqdu tafasahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil balki al atiq wadannan lamul amr ake kiranta sai lamul ta'kid an gane sai qasam lamul take karfafawa ga rantsuwa an gane ita ce kake zuwa abdawabul qasam an gane ko kaza, وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس an gane ko da bayyana wannan hulun nasi wala irin wannan lamun din wa ghairihi ko kasam ko waninsa wannan lamun din ana kiranta lamun tauki yace wahiyal maftuha ita lamun tauki ita ce maftuha kaza kaza Allahu misaqal ladina utul kitaba latubayyin latubayyinannu hada latu an gane karfafawa hakanan can kowa gairi ba sai rantsuwa ba kamar can da Allah yake cewa alhakumu takasu hatta zutkumul maqabir Eh, kalla sauka ta'alama sun makalla kalla lau ta'alamuna ilmal yaƙin latarawunan jahim daga latarawunan sun ma latarawunaha latarawunaha da irin wannan lamu maftuha kuma tauki ya sa wasu bisa kuskure sai makon latarawun da sai latarawunaha <laughs> a gane latarawunaha wanda kuskure ne ha, tauki ne, lamun ɗinta tana da fata kuma ba ta da alif sai ce wala mu tauki da kasamin wahiyal maftuha ita ce maftuha wannan summa inna lamal jarri ita lamal jarri da ke yin kasara da ke yin jarra lillahi ma fi samawati kaga lamal jarri yace laha salasati ma'ani tana da manoni guda uku ma'anarta na farko shine al-mulk al-milk mallakar abu kaga lillahi ma fi samawati mallakar sa duka yana gawa yana ga Allah shi ne lamar tamlik haka a ce hadhihi sayyara li zaidin ta zama yake nufi zaidin ne mallakita. ta an gane ne mallaka da haka tana zuma lil milk idan wanda aka jingina ma yana iya mallakar abu kaga zaidin na iya mallakar abu ya mallaki mota hadhihi hidaru bi zaidin zaidin yan mallaka hidaru daru li hind kaga hindin na iya mallakar abu to kaga wannan shine lamul sai na biyu shine listi istihqaqi al istihqaqi shine cancanta idan aka jingina ga abin da bai iya mallaka a ce wannan tabarmar masallaci ce hazal hasibu lil masjid kaga masallaci bai mallaka abu tunda ba kaman zaidi bane kaga zaidi ya mulki yana iya mallaka amma masallaci bai iya mallaka sai dai a ce istiqaq wa na yastahiqu lil masjid da aka duk abin da aka jingina ga wanda yake la eh, ba a jingina mashi tamliki to sai a ce istiqaq an gane ko kaman tabarmar masallaci an gane kaman a ce lamba ta mota kaga ba a cewa mota ta mallaki lamba sai ya ce ta cancanci lamba an gane ko to irin wannan haka nan ta ati litta'lil ko ita ma tana zuwa litta'lil shine zama da ma'anar abu irin ma'anar lamul fi'li shi lamul da ke shiga fi'li ita ce lamul ta'lil kamar li ahaba laki gulaman zakiya lamul ta'lil to haka nan ta zo lamul jar kuma ta bada ma'anar ta'lil an gane ko illar da ta sa ake kaza domin kaza eh, wa ta ta'ti lit ta'diya ko tana zuwa litta'addi shine ta'adiya ta zo bi ma'ana jingina fi'ili zuwa ga wani malam ibn ashur anan ya kawo eh, cewa ibn hisham ya kawo misali kamar ma azraba zaidan li amri ma azraba zaidan li amri kaga ma azraba zaidan me yafi zaidu bugu da amr sai da to asalin sa ma azraba zaidin amma azraba zaidan amran ma'ana kaga amran maf'ul bihi ne kuma da raba dama ba ta ba ta bukatar lamun tana tafiya ga maful bihi ta mubasharata to da kana sai aka shigar masa da lamun to lamun din ta hadiya ne take kira lamun ta hadiya an gane ko ya buga mata misali ya kawo misalin da ke iya zuwa da wannan alqur'ani shi ibn ashur ya kawo inda Allah yake cewa eh, menene eh, akhraja menene eh, ya ajo wannan akhraja ka fi jaybika takhruj bayda takhruj bayda lin-nazir shi ma bayda lin-nazir ne ce wannan lin-nazirina lamu tahdiya ce yi mana a shirye ka wannan wallahu alam sai abu na gaba waga taki bi ma'ana ma'ana inda tana zuwa bi ma'ana inda ka misali Allah ya tarki mai salati duluki shamsi da duluki shamsi a inda duluki shamsi shine wannan karkatar rana zawal duluki shamsi zawal shamsi wa lamu kai haka tana zuwa bi ma'ana lami kai shine lamu ta'lil kun ga lamu ta'lil kana oh, wa li dhikri ya kawo akimi salata li zikiri haka ne akimi salata li dhikri kaga li zikiri shi ma a inda zikiri kamar da wasu malamai suka fasara cewa akimi salata li zikiri inda zikiri ko ko aqimis salata li duluki shams kanan wala mu kai tana zuwa bi ma'ana lamu kai ita ce mu ta'lil karwan ta la tana shiga mafi ile ne li zahaba, an gane ko liyaf kaza ita ce lamu ta'lil to amma anan ita lamul jar ba lamu ta'lil ce an gane yace to amma tana zuwa da ma'anar lamu ta'lil kar mun ce lamu ta'lil tadkhulu ala al-fi'l an gane to amma nan tadkhulu ala alism ita lamul jar tadkhulu ala alism to zaka nan yace tana zuwa da tadkhulu ala lamul alism sai ta bada ma'anar lamu ta'lil yace misalin sa shine na hatta ya gama da shi ko to shi kenan ya gama da wannan sai lamu kai yawa lamu kai ma'ana har tashbihu wa ta'lil ita lamu kai lamu ta'lil ma'ana ta tashbihi kamantawa da kuma ta'lili kafa illa ga taji kamar li laki gulaman zakiya an gani ta'ati bi ma'ana sayrura wal aqiba tana zuwa bi ma'ana sayrura wal aqiba sayrura shine sara yasiru sara yasiru kaman kace sara da ilmu mustahida kaga ma kenan da sara zai fi mustahili da ba mustahili bane daga baya sai ya sauya shi ne ba na sara ya siru an gane ko sara ya siru abu ya rikida daga inda yake ya zama wannan kamar sara tilasa su ubanan sara ta rikida daga nan ta juya to shi ne ma na sayrura wal aqiba da karshe karshen al'amari sai ta zo da wannan amma zahirin ta za ta nuna ma'anar illa amma hikimar abin zai nuna maka an da ake nufi kamar da Allah ce falta kafahu alu fir'auna ya kuna lahum aduwan wa hazana sai mutanen alfir'auna ta ɗauki annabi musa li ya kuna kagan kace lamun talil ne sun dauke shi ne domin wannan abin alhalin su ba sai ba kai illa kana yi daga abin da kai sani kuma ka gina kai kace ce ji'itu li ata'allama kaga dama kai niyyar domin ka zo ka karatu an gane idan mutum yana tafiya ya tafi daga gida sai zai tafi wani guri sai ya ci karo ya samu matsala ya karya kafa kaga baka cewa <laughs> ka rashta min albay li kasira rijili saboda baka sani ba ko baka yadda an kasan cewa zaka fita dan kafa kaza ta kace ba zaka je ba kaga daga cikin kiwon da sai Allah ya boye mana al'amura saboda da abubuwan da Allah ya kafa ya bayyana maka ba zaka je ba to kaga sai Allah ya boye shi kaga kai abin da kake nufi daban Shi ne talilinka to amma idan karshen al'amarin ka zo ga yadda ya kaya sai ya ce ka fito daga gida ne domin ka kare kafa an gane ala ka gama shi da kai ba to amma saboda karshen al'amarin ka ne kafa ka kare to sai ya ce ka rai sai da min albayti li yaksira rijlahu to wannan ita ce lamul aqima na domin karshen al'amari ya zamanto kaza an gane ko to shine yake cewa faltaqatahu alu fir'auna li yakuna lahu aduwan wa hazan haka lokacin da suka dauke shi ba san cewa annabi Musa zai zo ya zama musu abokin gaba ba Ban san cewa zai zo ya zama miki abin bakin ciki ba domin har kashe yara suka yi yawa dan kar kai ga wannan kaga sai ga sun ga annabi Musa kada sun san cewa haka zai zama Allah shi ne farko wanda zaka shi kaga kenan ita ce lamul aqiba wa sunna domin ta al'amarin ya kasance kamar haka yau ta'ati bi ma'ana an almasdariya tana zuwa kuma bi ma'ana an almasdariya an gane ita ce yuridullahu li yubayyana lakum wa nasallallahu an yubayyana to wannan shine karshen wannan babi na harful lam ko Allah kai mu gobe za mu shiga asaki ne zuwa mu shiga harful lam alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Tana da wani da tana da wani da tana da wani da tana